Assalamu alaikum masu sauraro barkamu da wannan lokaci karfe biyar da minti talatin cip cip. Yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun da harshen Hausa mai gabatarwa gunguma dantani ga kanun labarun. yau ne ranar ƙasa da ƙasa domin kawar da rishin hukuntawa ga kishin kai da ake wa 'yan jarida. A yau da sahi an gudanar da muhawara tsakanin ministan kiwon lafiya da masu ma'aikatun kiwon lafiya masu zaman kansu da na gwamnati. Halartar gidan haifuwa asibitin Dogon Dutse, shigon rahoton shirin musamman kenan na yau amma sai bayan kun sha labaru. Man sauraro yanzu kuma sai a gyara zama a sha labarun dalla-dalla. biyu ga watan Nuwamba ranar ƙasa da ƙasa domin kauda rishin hukunta kishin kai da ake ma 'yan jarida. An zaɓi wannan rana ne domin tuni ga kishin gillar da aka wa 'yan jarida biyu na ƙasar Faransa cewa da Ghislaine Dupont da Claude Verlon a ƙasar Mali ranar biyu ga watan Nuwamba 2013. Tsakanin 2016 zuwa tsakanin 2016 zuwa 2016 'yan jarida 930 aka kashe kungiyar unesco ta yi allah wadai da wannan al'amari jiharu mamman babban sakataren kungiyar onimed ya yi furci kamar haka yanzu ta'addanci da ake ce ma terrorist ya gama duniya babu turai babu afirka babu aziya ko ina ne shi kuma wannan inda ake yin shi akasari an fi samun kisan yan jarida wasu sukan iya yin shi da idan yan jarida ya gano wata banna da soji suka yi wajen yaki da da ta'addanci suka taka hakkin dan adam kad dan jarida ya hudi ana iya mai kisan gilla su kansu yan ta'addai dan jarida ya fada hannun su suka gane shi suna iya mai kisan gilla kenan yanzu mu da bai iso ba anan amma yakin da ta'addanci da kwai shi sai mu kira ga gabata su yi hankali a tsare ta ganin an ba ɗan jarida damar ya yi aikin shi horo rata ya lalle a wuyan eh, su kansu 'yan jarida da kungiyoyinsu na jarida ya rata a wuyan gwamnati tunda babu mai cin moriyar dan jarida kamar gwamnati aikin jarida aka ce service public ne kenan aiki ne da kake ma ƙasa. daga rana mai kamar ta jiyar ran amerika samfarin drone na iya saka ɓarin wutar harsashi ga duk abin da suka gano tamkar mugun nuyi ne na ta'addanci a cikin faɗin shimfiɗar ƙasar Nijar. A jiya ne ministan tsaron ƙasa Kallamu Tari ya wallafa sanarwar a cibiyar bada labaru ta BBC. Tanan Fudai Ahmed ya binciki lamarin gar hukun da ya shirya muna. Jiragen Amurka marar matuƙi da ke Yamai an ba su izinin fatattakar mafakar 'yan ta'adda a Nijar. Ministan da ke kula da tsaron ƙasar Nijar ne ya bayyana haka a kafar yada labarai ta BBC. Manufar ba su izini shine yakar duka waɗansu 'yan ta'adda a yankin Sahel. A Nijar sansanin jirage marar matuƙi an ƙaddamar da shi ne a shekarar bara a agades da ke arewacin ƙasar. Sai dai masu kula da wannan wannan sansanin da wasu jirage marar matuki suna girke ne a yamai babban birnin ƙasar. Tare da harin kwanton ɓaunar wanda ya yi sanadin asarar rayukan wasu sojojin Amurka da na Nijar a yankin Tango-Tango da ke cikin kasar Nijar da yawan magabatan ƙasar Amurka sun tattauna da gwamnatin Nijar akan a ba su izini su gudanar da ramuwar gayya ga 'yan ta'adda da suka yi sanadin kashe sojojin Amurka. Wannan izinin da hukumomin ƙasar Nijar suka suka baiwa Amurka na fatattakar 'yan ta'adda watakila yana daga cikin wannan manufar. A gaida Mutari Muhammadu da fassara. A yau da saye an gudanar da muhawarar ba da labari da canza ra'ayi tsakanin ministan kiwon lafiyar al'umma da masu ma'aikatan kiwon lafiya da ke zaman kansu haɗe da ƙungiyoyin sashen kiwon lafiya. Manuhar haɗuwar shine wato tsaftace sashen kiwon lafiya a faɗin ƙasa baki ɗaya, kamar reshe masu zaman kansu inda ake fuskantar gaji da dama. Habibu Garba ya haɗa muna wannan rahoto. A cewar ministan kiwon lahiya Dr. Idi Ilyasu mai nasara, darajar duk wata cibiyar kiwon lahiya ta gwamnati ko mai zaman kanta shine inganta kula da lahiya saboda haka ne aka ɗauki matakin ladabtar da cibiyoyi da dama na kula da lahiya bayan wani bincike da aka gudanar. Wannan bincike ya ba mu damar ɗaukar matakai na gano gidajen likita talatin da shida waɗanda ba sa bisa kan ƙa'ida, inda goma sha hudu daga cikinsu za su rufe kai tsaye, su kuma ashirin da biyu mu yi musu kashedi. na su gyara tafiyar ayyukansu a hukumance. Mun bankaɗo wasu gidajen shan magunguna da suka mallaki na'urar gwaje-gwaje. Ƙungiyoyin ƙwadago na fannin kiwon lafiya da suka halarci wannan haɗuwa da aka kira ta faɗin gaskiya sun baya ma'aikatar ministan ƙwarin gwiwa a game da ayyukanta na bincike inda ma suka yi wannan kira. Dr. Amadu Maiga shine shugaban kungiyar masu sayar da magungunan asibiti na Nijar. Abin da muke shira ga minista shine cikakken mataki na yakar kasuwar bayan fage da kuma hana sayar da magungunan likita ba bisa kan ka'ida ba. Kuma ya kamata su kawo gudunmawarsu wajen girmama wannan mataki na ministan kiwon lafiya. Kuma a baiwa abokaninmu da aka yi ma kashedi isasshen lokaci domin su gyara yanayin tafiyarsu. A bayanin bita da ya yi a ƙarshen taron, ministan ya ɗauki alkawalin yin yaƙi tukuru da matsalolin da ke akwai a fannin asibitoci masu zaman kansu, kamar tsadar farashi, sai da magungunan shabu da kuma rashin aiki da dokokin da suka jibanci fannin kiwon lahiya. A wani babi kwamitin gudanarwa na haɗaɗɗiyar ƙungiyar ɗaliban Nijar sai dai ESN ya wallafa sanarwa yau da sahen nan domin ƙayyade tsarin zaman babban taron ƙungiyar da zai gudana bakwai zuwa tara ga watan Nuwamba shekara bakwai a birnin Agades. Usaini Ahmadu Hamani mai kula da sadarwa a ESN ya yi wa a Abdurrahman ƙarin bayani. Kwamitin zartarwa eh, yau mai tumin taron manema labarai biskan matsaloli wanda ya fuskanci ƙasa da kuma wanda ya shahi al'umma da kuma 'yan makaranta. babban taron mu da ake can kongre mun kira shi za a yi shi du 7 au 9 avril a Agadez biskan consolidation de la paix de cohesion sociale bayan shi kuma muna tirda Allah wadda abun da ake nan gai yau cikin kungiyar mu yau biskan rezo sosai abu komiya kuma saman shi ana bata mu juna suna mu isa a birnin adar reshen sandika na malaman ba da karatu na kwantarage na tawa A jiya sun gudanar da taron gangami sun tattauna bisa ababuwa da dama kamar maganar Lati ga biyan alaus alaus ɗinsu. Muhammad Yatan, babban sakataren ƙungiyar Sina Celebration Tawa, ya yi wa Abdullahi Asuk wakilinmu ƙarin bayani. Wannan taron gangami ya biyo bayan bukatar babban biro na ƙasa ne na kosinase wanda suka bukaci kowane sashe na wannan kungiyar ya gudanar da taron gangami a ranar Juma'a. Sai mun muka gani cewa kungiyar Sinaseb na jiha mun yi nazari wanda da farko ya kamata a ce an ba mu isasshen lokaci na ganawa da magoya bayanmu domin mu shaida musu abubuwan da ake ciki da kuma yaya za mu tsara kanmu. Sannan a bangaren shaha mun tattara matsalolin da muke fuskanta musamman lattin biyan albashi wanda abubuwa ne da zamu tattauna da darakta na jiha wanda ya kamata a duba saboda a wani lokaci kawai wani ɗan karamin gyara sai abin ya dauki lokaci. Mu dawo a nan birnin Yame, waje garin zanga-zangar da kungiyar Actis ta gudanar domin nuna bakin cikin jama'a game da tsarin kasayin kuɗi na shekara 2018. ministan cikin gida ya sa hannu ga ayar doka mai hana kungiyar gudanar da ayyuka a faɗin shimfiɗar ƙasa baki ɗaya domin samun haske game da wannan mataki mun tunkari madam amina bala kalto tsohuwar mamba ta kungiyar farar hula ga fasarar bayanin nata le ministère de l'Intérieur qui a donné l'autorisation a exercé son Ma'aikatar ministan cikin gida da ta bada izini ta kayyade yadda wannan kungiya za ta gudanar da ayyukanta sai dai kash wannan kungiya ba ta tsaya inda aka tsaida ta ba. Mun ga irin abubuwan a da suka faru musamman inda suka farma majalisar dokoki kusanci cibiyar kula da takardu. Ku da ni in ba da jama'an tsaro suka sami fasahar tsaida kwantar din wuta ba da duka majalisa ce lamarin zai shafa. Ina ganin ya dace hukumomi su ɗauki matakan dakatar da wannan kungiya na wani lokaci domin har yanzu abin da ya faru bai wuce ba. Hukumomi na shekarar cewa tarzomar za ta ci gaba da wakana. Saboda haka ne nake ganin hukuma ta ɗauki wannan mataki kafin a samu haske. Shugabannin kungiyar da ta yi kiran zuwa ga wannan zanga-zanga su ne ya kamata su ɗauki alhakin abin da ya faru. a gaida Asumana Shina. Jiya ɗaya ga watan Nuwamba da goma sha bakwai, zagayowar ranar da aka yi mummunar arangama tsakanin manoma da makiyaya kenan a garin Bangi gundumar Madawa. Mutum goma sha takwas suka rasa rayukansu, arba'in da uku kuma suka raunata. Shekara ɗaya bayan wannan ta'adi, wato hukumomin barikin dana galgajiya sun haɗe a Bangi domin fatiya da roƙon Ubangiji a samu zaman lahiya. Mu saurari Umaru Muhammad magajin garin Bangi. lalle taro ne wanda ya sa aka tuna da mummunan ayyukan da an yi ya zama shekara guda da aka yi abun mummunan aikin nan na banki saboda haka aka taru aka tsara nan komin tare da prefecture an ka tsara wanga taro na gama malamai da hakimai sarakuna aka haɗa malamai aka sa aka yi suka aka yi addu'o'i na wanda Allah ya sa suka riga mu Allah kwantashe su lahiya kuma wannan mu da addakin gi Allah ya sa zamantakiyar mu ta alheri kenan an yi addu'a komin in mangi kuma da ƙasar nijar duka saboda kwanciyar hankali. Kwatanu babban birnin ƙasar Benin a yau ne ya karɓi bakuncin bikin festival aji na goma sha biyu mai lakanin Star de l'Integration Cultural Africaine Sika. Jigon tattaunawar shine ɗan wasa gimshikin sanya ingantattar al'adu na Afirka ga aikinsa. A cikin tsarin wasanni da dama za a gudanar tsawon kwanaki uku. Rahila Tusumana ta tuntuɓi Aliwa ccc ta wayar tarho a can kwatanu ɗin. ga abin da Idan ana maganar ci gaban Afirka kullum sai 'yan siyasa su yi ta kuce suna zancen tattalin arziki. Alhali kuwa ya dace a rika zantawa a kan al'adu na gargajiya. Don haka ne muka mayar da hankali a kan raya al'adu. A yau ba kasashen Afirka na yamma ba kaɗai. Akwai fiye da kasashe shirin da suka bayar da kai. Akwai abubuwa da yawa da za mu tattauna a wajen wannan babbar haɗuwa, musamman ma muhawarori wanda kowane wakili na ƙasa zai gabatar da abin da ya kawo. Akwai kuma tukuci uku da muka aje, musamman ma tukuci na ɗaya shine gasar kaɗe-kaɗen kayayyakin gargajiya. Akwai kuma tukuci na ingancin faifan bidiyo da kuma tukuci na jama'a. Studio Kalangu. Shirye-shiryen Studio Kalangu. A Agadez. Tare da Radio Sahara. A kalan ba da bakwai zangon FM. A Arlit. Tare da Radio Kausai. A kalan ba da hudu zangon FM. A Ningimi. Tare da Radio Dileren. A kalan ba da tara zangon FM. A Kabalewa. Tare da Radio Mambiyo. A kalan ba da tara zangon FM. A Dogon Dutse. Tare da Radio Dalol. A kalan ba da takwas zangon FM. A Walam. Tare da Radio Baru. A kalan ba da 95.1 zangon FM. A tera. Tare da Radio Liptako. A kan lamba 98.7 zangon FM. A Dakoro. Tare da Radio Muryar Dakoro. A kan lamba 95.1 zangon FM. An mai. Tare da Radio Scoot da ke Kwartagi. A kan lamba 99.9 zangon FM. A Madawa. Tare da Radio Sarauniya. A kan lamba 102.1 zangon FM. A Tano. Tare da Radio Demargu. A kan lamba 99.9 zangon FM. Studio Kalangu. Shirye-shiryen studio Kalangu ke sauraro daga nan babban birnin ya mai karfe biyar da minti arba'in da biyu. Yanzu kuma ga shirinmu na musamman. A asibitin garin Dogon Dutse halartar gidan aifuwa na tafiya sosai tsawon watanni uku na ƙarshen wannan shekara, ko da ana fuskantar aikin gudanar da fashi, rashin da ake samu ya yi na durƙushin aihuwa ya ragu sosai. Abdullahi Aziz Dan Yuma ya firanta da Dr. Umaru Abubakar, shugaban asibitin Dogon Dutse, mu saurare shi. shi wani niveau de la maternité de l'hôpital du district de Dogon Duci. A nan gidan aihuwa na asibitin Dogon Duci ana samun mata sama da 100 da ke aihuwa a wata. Misali cikin watan Juye mata 120 suka aihu, daga cikin su 30 aka yi wa hoshi. A cikin watan Uta mata 149 suka aihu, mata 22 aka yi wa hoshi. A cikin watan september mata 134 suka aihu, an yi wa 25 hoshi daga cikin su. A wata muna yi wa mata 20 zuwa 30 hoshi. Alhamdulillah alhamdulillah muna da ƙwararrun likitoci biyu da ke yin fashi dangane da aihuwa da sauran cututtuka kamar karo da abubuwan da suka yi kama da haka a halin yanzu ana asibitin dogon duci ba mu da cikakkun ƙwararru masu yin fashi idan lamari ya fi ƙarfin mu muna tura marasa lafiya a asibitin doso domin a kula da su a game da rasuwa bana ba a samu rasuwar mata da yawa ba kamar bara misali cikin watan jiye ba macen da ta rasu wajen aihuwa a gidan aihuwa na asibitin dogon duci a cikin watan uku an samu rasuwa guda a watan sabta Satumbar ma an samu rasuwa ɗaya. Amma abin rikewa a nan shine matan da ke rasa rayukansu mata ne da ake kawo asibiti daidai lokacin da rashin lafiya ya tsananta kamar misalin lalacewar ma'aihuwa. Da wannan rahoto kuma muka zo ƙarshen labarin a madadin dukkan abokan aiki da suka dafa sirri kai gare ku, anan nike muku sallama ni gungu Muhammad Dantani a futa lafiya. Sauraron shirye-shirye istiro Kalau ko'ina a cikin duniya ta hanyar safin dandalin sada zumuntar Facebook. Safin Facebook na Istido Kalangu ina so kuma ina yadawa.